Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 yanzu ya kai mutum dubu uku da tis'in da ɗaya da mutuwar mutum goma sha takwas. Shin ƙaruwar waɗanda sun ka kamun zai sa a sake dawowa da ƙullin da aka yi wa mutane a baya? Ministan kiwon lafiya kwaikwayo jiman menu baya jina haka amma ya ce za a iya duban batun ƙullin in ya zama wajibi. We have been advised by science. And if it is necessary for us to lock down, the president may come out to announce. If it becomes necessary for us to lock down, it will announce. But for now, we haven't discussed. Kimiyya ke ba mu shawara. In kullen ya zama wajibi shugaban kasa zai fito ya bayyana amma a hali yanzu ba mu shawarta haka ba. Da aka yi masa tambaya akan abin da suke yi bayan an samu ɗayan masu taɓuwar hankali ya kamu da cutar sai ministan ya ce One of the treatment centers that we are building is first situated in Pantan. Okay, we have created a holding room and a treatment place. Ɗayan cibiyoyin jiyar waɗanda sun ka kamu da muke ginawa yana a Pantan ne. Mun samar da ɗakin keɓe mai jinya da wurin jinya a Pantan ɗin a halin yanzu saboda mun samu ɗayan masu taɓuwar hankali ya kamu a nan ne ake jinyar wannan mutum saboda haka in mun samu waɗanda suka kamu a wurin masu taɓuwar hankali muna da inda za mu ajiye su a halin yanzu ministan kiwon lafiyar ya yi kashedi mai ƙarfi ga gidajen kiwon lafiya da ke ɓoye kayan aikin da ke kare ma'aikata ppes da cikin gaugawa su daina wannan ɗabi'a ministan ya gabatar da kashedin ne yayin wata tattaunawa da ma'aikatan asibitin babban jiha a kira yayin wata ziyara don jinjinawa 'yan sahun gaban yaƙi da cutar covid-19 dangane da dagewarsu wurin yaƙar cutar sai dai ma'aikatan asibitin ba su ɓoye farin cikinsu ba kuma take sun kaso zuba wa ministan tambayoyi akan halin rayuwarsu da kariyarsu cikin aikin yaƙan covid-19 ministan ya baiwa ma'aikata tabbaci cewar akwai isasshen kayan aiki na kariya da zai isa baki ɗayan ƙasar sai dai yayi shaidi mai ƙarfi korafi game da ɓoye kayan. The feedback we are getting is that some places still don't get, especially the lower facilities. And on our search, some of us are holding some of the PPEs. We even got some reports that some are selling back to us, some of the PPEs. Irin kayan da kuke samu akwai wasu wurare da ba su samu musamman ƙananan asibitoci kuma a mu wasu na ɓoye kayan. Mun ma samu labarin wasu na sayar mana da wannan kayan ba na son da wannan sace zarge ne amma muna yin duk ya ƙoƙarinmu mu tabbatar kayan aikin sun wadata yadda ba sai mun waiwayi wani don taimako ba ridwan allah muktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana